Bismillahir Rahmanir Rahim. Ba jini na bace. Babi na talatin da shida. Sai dai kafin na karasa sun bace min dan Allah baffa. Chuck MD ya dakata daga abin da yake a tsakanin jiyo ya kama Nasar da karfi har sai da ya saki kara sannan ya sassauta masa rikon ya ce wani titin na shigowa wannan hanyar da zai kawo mu hotel ɗin nan baffa mu je tare da Nasar yanzu baffa ya kalli MD ya ce ba wanka zaka yi ba baffa kana ji fa Maryam aka gani Kama fa ya ce ba wai ita ya gani ba, mai irin wannan kamar guda ɗaya ne ba fa ita ce Happiness. Ganin yadda ya rude ya sa Baffa ya ce su je shi ma yanzu zai fito idan ya yi wanka. Ya faɗi haka ne cikin dakiya don har ga Allah ya fi MD son zuwa wajen. Don haka suna tafiya shi ma ya ja ƙofar da Dida ke ta famar bacci. Ba ta san wainar da suke toyawa ba, ya bi bayansu ba tare da sun gan shi ba. Sun jima sosai suna tafiya tare da duba-duba a bakin wajen, har inda suke zama MD ya je. Ga kular ta nan da almajiri ya kawo amma ba su so ba, saboda yau sun ɗan makara sakamakon yadda Maryam take komai cikin damuwa da rashin kuzari. Suna matsawa daga wajen su kuma suna ƙarasowa. Wajen wani irin mummunan faɗuwar gaba MD ya ji ya sauko masa lokaci guda Maryam ma haka. Tare suka dafa ƙirjinsu. Lafiya Saira ta ce tana kallon Maryam wadda jikinta ya kama rawa lokaci guda. Babu lafiya ta faɗa Maryam ta faɗa har lokacin tana dafa da kirjinta. Me yake daminki? Ni ma ban sani ba Saira amma tabbas wani abin na shirin faruwa. Dan muddin na tsinci kaina a irin wannan yanayin to sai wani abu ya faru. To Allah ya jishe mu alkhairi. Saira ta faɗa tana gyara musu kayan. Boris bari na amsa ruwa can na ga mai ruwa kishi nake ji ba tare da ya tanka masa ba ya ja ya tsaya a gefen hanya yayin da Nasar kuma ya jiya da nufin amsar ruwan yana iya hango MD dan babu wani tazara mai yawa a tsakanin su yana karasowa lokacin Maryam hankalinta yana kan tsira suna magana Nasar ya ce ba ni ruwa da lemu wani irin ragugin faduwar gaba ne ya rufto mata a mugun gigice ta dago kai don tabbatar da abin da kunnen ta yake jiye mata yanzu daidai lokacin shi ma Nasar ya zaro kuɗin daga aljihunsa ya miko mata ai take ya zaro duka saka manyan idanuwansa hannunsa ya kama rawa yana son nuna ta amma ya kasa mazattsake idanuwansa ya don son tabbatarwa wallahi ko ita ce ba gizan da idanuwansa ya saba yi masa ba bros addana Nasar ya kwala kiran MD da mugun karfin da bai san yana da shi ba. Kamar a mafarki MD ya jiyo muryar Nasar yana sanar masa cewa ga addarsa. Da wani irin mugun gudu MD ya kwasa sai gashi a gaban Maryam da ta wani irin miƙewa jikinta na wani irin rawa. kasa tsayawa sai waje ɗaya yayin da jikinta babu inda baya rawa ta wani irin kafe shi da ido hatta fatar idon nata rawa yake bare zuciyarta da ke wani irin bugawa yana ƙarasowa bai tsaya wata wata ba wani irin rungume ta da dukkan ƙarfinsa tare da sakin wata irin mahaukaciyar ajiyar zuciya shock ne ya kama ta tai wani irin ƙamewa numfashinta yana shirin barin gangar jikinta tsabar tsananin mamakin ganinsa take zuciyarta ya cika da tambayoyin da ba ta da amsar su ganin ya shigaltu ya sa ta saka dukan karfinta ta tunkuɗe shi sai gashi ya tafi taga taga zai faɗi kafin ta jefa masa wani irin kallo ta ce da ƙyar baffa ya iya tako kafar sai ya ƙaraso wajen cikin wani irin farin ciki ga hawaye ta idansa maganar da take shirin yi ne ya katse sakamakon ganin baffa da ta yi ya ƙaraso wajen fuskar sa ga dariya ga hawaye sannan daga inda inda take tana iya hango bugun zuciyarsa na fargabar yadda za ta karɓe shi. Inna lillahi. Take ta yi wani irin kicin-kicin da rai tana mai da kanta ƙasa tana jin wani irin mugun ɗaci a ranta. Ki fitar min da wannan 'yar iskar 'yar taki daga gidana. Ba na son ganin ta na tsane ta. ki faɗa mata wane ne ubanta ni ɗin ba ubanta ba ita ɗin ba jinina ba ce ba jinina ba ce ba jinina ba ce abin da ya rika amsa kowa a kunnen ta kenan tamkar lokacin da abin yake faruwa wasu irin hawaye ne masu azabar yaji suka fara wanke mata fuska yayin da zuciyar ke wani irin lugude juyawa ta da nufin bar musu wajen MD ya buga wani uban tsalle ya sha gabanta yana kallon ta da mamakin yadda ta yi da su har da baffa haba happiness ya haka kin san kun irin rayuwar da kika tafi kika bar mu a cikinta kin san irin yadda muke rayuwa kullum muna mutuwa saboda rashin kin kin san kalar halin da muka shiga lokacin da muka dawo gida muka tarar kin yi fushi kin tafi amma ta yi kuka ta yi kuka maryam ni hauka ce kawai ban yi ba tsabar firgita da tsoro wai kin tafi kin bar mu har ma da igiyar aure na haba zuciyar muhammad ko ke baki san haka ba waye kai su waye ku Ni fa ban san kowa ban taba ganin mai kama da ku ba tun da nake a rayuwana. Me ya kuma za ku zo wajen neman na abinci na ku hargitsa min tunani? dan Allah ku kama gaban ku, ni ba ni da kowa, ni kadai ce, duka dangi na sun mutu. Sannan kuma ina mai tabbatar muku kada ku takura min, idan ba haka ba zan yi karar ku. Daga haka ta juya da zummar barin wajen zuciyar ta na wani irin zafi, saboda tsabar tashin hankali da firgitar su da tunanin yadda suka gano inda take, tsabar masifa da naci. Wata irin danƙa MD ya yi wa hannunta cikin tsantsar baƙin ciki da ɗacin rai. Wai bata gane su ba, wai bata san su ba, A wannan ma zancen banza ne. Ɗago kai ta yi ta kalle shi da nufin sauke masa duk wani zafin kai da yake fama da shi. Sai dai yanayin da ta ga idanuwansa sun koma ba ɗan ƙanƙanin kayar mata daga baya ba. Hakan ya sa ta soma ƙoƙarin ƙwacewa amma ina ƙarfin ba ɗaya ba ne. Hakan ya sa dole ta haƙura. mu ne baki sani ba baki san ko su waye mu ba baki san daga inda muke ba idan kin isa sunan ki Maryam ki ji ki kalli tsabar ido na ki kuma maimaita abin da kika faɗa. Ga sa kuwa ta zuba idanuwan nata cikin jajayen idonsa ta ce idan na faɗa hakan akwai abin da ka isa ka yi ne. Na faɗa ɗin ban san ku ba ban san daga inda kuke ba. Na san kuma ba zan taɓa sanin ku ba tunda ba ni da wani haɗi. Maganar ta ne ya katse sakamakon wani irin bincika da MD ya mata ya murɗa hannunta. Ya mai da su baya sannan ya sa hannunsa ya ɗauke ta can. ba tare da ya damu da yadda idanuwa suka yi ta a kansu ba don ya lura idan ya biya ta Maryam wallahi kashe shi za ta yi da baƙin cikin zantakanta masu bugar da zuciyarsa Ihu ta kama yi tana jama'a ku taimaka min wallahi barawo ne sace ni zai yi. Duk wanda ya ga Maryam ya ga Nassar da Baffa ya san jininsu ce, don haka babu wanda ya tanka sai ma dariya da abin nata ya ba wasu, wasu ko mamakin yadda haɗaɗɗiyar yarinya mai tsada haka ta buge da tallar ruwa da lemo a gefen hanya, yayin da wasu da yawa sai da suka ga Baffa sannan suka daina tunanin inda suka santa, domin duk wani mahaluki da ke faɗin wannan garin da ke kewayensa babu wanda bai san fa Abubakar ba, saboda karamci da tarin dukiyar da Allah ya hore masa, ga kyautata mu'amala da jama'a. kallon ya raye da idanuwansa da suka canza kala ya ce, na kamar ke kawar ce ko? Cikin mamakin abin da Maryam ɗin take yi ta jinjina masa kai, yayin da aranta take ayyana ina ma a ce ita ce wahalar ta ya zo ƙarshe kamar haka, sai dai kuma ina wahalar ta ba mai karewa ba ce har abada, don ita na ta iyayen ma ba su a wannan duniyar. Ki same mu a jibril Hotel ya faɗa mata nambar ɗakin da yake, don can zai kai Maryam da ke ta harbe-harbe da ƙafarta tana ihu da bori, wanda hakan yake taɓa shi ƙwarai da gaske. mu je ko ya ce ya Baffa da Nassar wanda suka yi mutuwar tsaye tsabar mamakin abin da Maryam ɗin take yi. A mugun sanya ya yaba yaba bayansa yayin da zuciyarsa ke wani irin bugawa, hankalinsa a ƙololuwar tashi lalle Maryam ba ɗan kaɗan ba ta yi fushi da shi, da ido sai ra ta bi su cikin wani irin farin ciki da kuma jimamin rabuwa da Maryam, don ba ɗan kaɗan ba take jin ta a jikinta, kamar jininta. Wasu irin hawaye ne suka zubo mata lokacin da ta tuna nata iyayen, wanda ta san sun yi mata nisan da ba za ta cin masa ba, sai dai a Dar es Salaam idan da rabon ganawarsu, gashi 'yan uwan iyayen nata babu wanda ya riƙe amanarta, saboda son duniya. suka kasa rike amanar ta suka wofintar da ita suka nemi kashe ta saboda abin duniya wanda babu wanda zai yi guzurinsa zuwa lahira dole dai inda ka same shi a nan za ka bar shi hawayenta ta share tare da addu'a a ranta Allah ya kawo mata ɗauki lokacin da suka je masaukin ta nidi da ta jima da farkawa ta afka tunanin inda suka shiga. Turo kofar ne ya sa Lida mai da hankali wajen kofar Wani irin zaro ido ta ta miƙe tsaye sakamakon ganin yadda MD ya ɗauko Maryam. Tana ta bige-bige da ihun su sauke ta. Sai da suka shigo Baffa ya mai da kofar ya datse ya zare ki sannan MD ya dire ta a tsakar ɗakin. Yana kallon yadda ta fashe da wani irin kuka ta ce, Wallahi duk abin da za ku yi sai dai ku yi amma babu inda zan bi ku. Dan ban san ku ba kuma ba ni da haɗi da ku ban san ku ba kuma ba na fatan in san ku. Dida ce ta ƙaraso kusa da ita ta riƙo ko hannayenta sai dai kafin ta kai ga cewa komai Maryam ta doke hannunta daga jikinta tare da sakar mata wata muguwar harara bata dai ce mata komai ba sai uban tsakin da ta saki Maryam matar Baffa ce ba, MD ya faɗa yana kallon ta da mamakin yadda take ta abubuwa haka. Dan ba kaɗan ba ta ji dukan furcin MD wai matar Baffa ce wannan diyar matsafan. Shikenan Amma ta kuma shiga wata masifar. Bayan ta sai luba sai me ta yi ƙarfin halin faɗi. Zuciyarta na wani irin bugawa saboda tsabar baƙin cikin jin wai Baffa ya kuma wani auren. Dan son kuma ƙuntatawa Ammanta. Babu shakka wannan shirin sai luba ne 'yar gaban goshin Baffa. kada ka ƙara saka ni a cikin abin da ya shafe ku ni bai dame ni ba ba da san bafa ya ƙaraso kusa da ita ba ya ce maryam don allah don allah don allah ku kyale yin na yi tafiya ta don allah rayuwa ta haka yana min daɗi don allah ta ƙarasa cikin kalar tausayi tare da rushewa da wani fatanannen kuka zuciyarta na wani irin zafi za mu je ɗaki na da ita baffa md ya faɗa a sanye kasa magana baffa ya sai jinjina masa kai da yayi yayin da dida ta ƙaraso ta kama baffa don ganin kamar jikin shi na ɗan rawa nassar kuwa fa ta ya bar ɗakin md kuwa Ganin Maryam na nuna masa taurin kai ya kuma sabarta kamar ɗazun ya waje da ita. Tana wani irin kuka. Ko da suka shiga ɗakin kasa ta ya sai zama da ya a gefen gado ya rungume ta ƙanƙan a jikin shi. Zuciyarsa na wani irin mugun zafi. sun tana buge-bugen da ƙarfinta har ta zo ta gaza, ta koma yin kukan a hankali tamkar marainiyar da ta rasa uwa da uba lokaci guda, yayin da MD ya rika kallon ta zuciyarsa na masa suya. cikin haka baccin da bata shirya masa ba yayi awon gaba da ita ya gyara mata kwanciyar a jikin sa yana kallon ta gaba ɗaya ta sauya ta yi duhu ga uban ramar da ta wani irin tausayinta ne ya kama shi hannunsa ya saka wajen wuyanta zafi zau Koke-koken da ta yi da buge bige da ba ta saba musu ba saukar mata da wani zazzafan zazzaɓi. A hankali ya matsa tsakiyar gadon da ita a jikinsa tana saman ruwan cikinsa, ya kwanta a rigingine tare da kamo kanta ya manna mata kis a goshin da tattausan ta. A haka shi ma baccin ya gaba da shi. Bacci ne wanda ya jima bai yi irinsa ba. Bacci ne rabon da mai daɗinsa da nauyinsa ya ɗauke shi shekara guda kenan. Kamar dai ita hakan ya wani ƙanƙame ta a jikinsa tamkar wani zai kwace masa ita. Ka kwantar da hankali hankalinka ba fa insha Allah komai zai daidaita yanzu ma bacin rai ne yasa take abin da take yin ko da ta san da cewa ba yin kanka bane dole hakan zai mata zafi a ce wanda ya fito daga gare ka ne ya ya kake tunanin za ta ɗauki abin wani kalar tunani zuciyarta zai yi akan hakan Ga na kawai Baffa ya rushe da kuka, “Ya zan ya zan Dida, ina zan tsoma raina na ji sanyi, a ce ni da kaina ne na wulakanta ‘yata wulakanci mafi muni a duniya a gaban jama'a, na rika tozarta ta, wannan wani irin bala'i ne, a ina zan tsoma raina da wannan babban abin kunyar da na ɗaukar wa kaina, da wani ido zan dubi wannan yarinyar mafi soyuwa a cikin yarana?” Baffa Dida ta kira sunansa tare da dafa kafaɗinsa. “ka daina damuwa, wallahi Allah na rantse da Allah babu wanda ya zarge ka akan haka Idan har akwai wanda zai zarge ka akan hakan to wawa ne mara tunani. Domin ko makaho ya shafa ya san Maryam jininka ce. Wata irin ajiyar zuciya Baffa ya sauke ya ce yanzu yaya zan yi Dida? Ka kwantar da hankalin ka Baffa, mu ba ta lokaci na san Muhammad zai rarrashe ta. Insha Allah sai dai ba mu san lokacin da za ta sauko ba. Kiran sallar la'asar ne kawai ya tada shi ya fuskar sa da ido har lokacin bacci take, sannan ga zafin jikinta da ya kuma ƙaruwa. Hakan ya sa cikin sauri ya miƙe ya shiga banɗaki ya yi wanka ya sauya kayansa ya tafi masallaci. Daga nan ya je wani shafin mafi kusa da su ya siya mata dogayen riguna da riga da siket ‘yan kanti da riga da wandunan turikwata. Ya fito ya shiga ɗayan wajen ya sai mata su cakulet da biskit ya san mayyarsu ce. Lokacin da ya dawo ta farka a baccin har ta yi alwala ita ma ta yi sallar, sai dai tana idar da sallar ta ɗora kukanta daga inda ta tsaya. Kuka ne wanda yake tahowa tun daga ƙarƙashin zuciyarta, wanda ta kasa tsaida shi. Lokacin da ya turo ɗakin ya ga irin zaman da sai tana gursheƙen kuka, sai da gabansa ya yanke ya faɗi. Amma hakan bai hana shi ƙarasowa ta ba. Ya durƙusa a gaban ta ya sa hannunsa ya ɗago kanta, ya ƙura mata ido. Sai da shi ya fi mungun faɗuwa, saboda ganin yadda idanuwanta suka yi wani irin jawur. Cikin raunin murya ya ce, So mahi saurare. Bari mu dakata a nan, shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi